Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da muka gabatar muku a kowane ƙarshen mako tare da taimakon sashen yada al'adu na ofishin jakadancin ƙasar Faransa a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu zai tattauna ne dangane da rawar da fina-finan ƙasashen Turai da na Amerika ke takawa wajen yada manufofin gwamnatocin ƙasashen da kuma irin tasirin da hakan ke yi ga sauran al'ummomi a ƙasashen duniya. Da farko muna tare da gayyatattu da suka hada da Sani Mu'azu, shugaban ƙungiyar Mofan a tarayyar Najeriya, da Profesa Abdalla Uba Adamu, masani kan harkokin da ya shafi al'adu a jami'ar Bayero da ke Kanon Dabu tarayyar Najeriya. Da farko dai Sani Mu'azu ya mana tsokaci dangane da dalilan da ya sa Amerika ta baiwa sha'anin da ya shafi fina-finai muhimmanci. yake amerika ita ce ta ma fara fito da tsarin da za ta yi amfani da harkar fim wajen gina irin alkiblata da kuma irin yadda take so duniya ta fuskance ta ba wai kawai da ka hakan ya faru ba sai da aka samu ƙwararru na amerika suka zauna suka shirya taswira ta yadda suke so fim ya wakilci ƙasarsu haka ma indiya ma daga baya ta kwafi abin da take so duniya ta gani a kanta so tsari ne na al'ada wato cultural policy na ƙasa shi ne ake aiwatar da shi ta hanyar fana-fanai ɗin. Idan ƙasa tana so duniya ta yi mata kyakkyawan fahimta ko kuma tana so duniyan ma ta fahimce ta yadda ba ma hakan take ba. Kaga ba za ka ce Amerika tana da ƙarfin da alal misali mutum ɗaya zai iya rusa wata ƙasa don ya kare duniya ba. Amma an ka kalli fim kamar Rambo Za ka ga mutum ɗaya ne ya shiga wata ƙasa ko ta china ko vietnam yana da ƙarfin da zai iya rusa komai don ya ceci wasu mutane ba kawai fursunonin amerika ba har mutanen wannan ƙasa shi fim madubi ne na yadda kake so duniya ta kalle ka shi yasa hakan yake faruwa a can ɗin eh kamar yadda ka san a nan muna da mutane wanda suke cikin talauci da yunwa ba a rasa hakan a indiya ko a amerika amma ba shi suke so duniya ta gani a kansu ba. Yawwa, to ko akwai wani tasiri da alƙiblar da suka ɗora fina-finansa a kai ya yi a hmm. fuskar siyasar eh, ƙasashen duniya da kuma duniya baki ɗaya? a kwarai sosai a yau din nan zaka dubi yadda duniya take kallon waɗannan ƙasashe yana tafiya daidai da sigar da suka saka din ne a yau din nan idan aka ce ga shugaban najeriya zai je zai zauna da shugaban amerika yadda ma kafofin watsa labarai na nan najeriya za su dinga magana a kai tamkar zai je zauna da mutumin da ba mutum ba ne saboda karfin da ake gani amerika tana da shi to kuma a zahiri wannan fina-finai ya shuka mana wannan irin fahimtar a zuciyarmu akan amerika ta fi ko ina karfi ko ta fi ko karfin tattalin arziki ko kuma ta ko ina karfin soja bayan a zahiri a yanzu a duniya ana zancen kasashen da ake bin su bashi dole ka sa america a cikin ta farko ko ta biyu wacce ake bin ta bashi a duniya amma mutane ba za su da hakan ba hmm. to kaga wannan yayi tasiri kenan akan mu ko kuma kan duk wanda suke kallon Amerika da wannan siga. To sai dai tsinkayen Abdallah Uba Adamu ya bambanta da na Sani Ma'azu ta bangaren da ya shafi irin rawar da fina-finan Amerika ke takawa a duniya. Akwai kasashe da suke na demokuraɗiyya ne wanda yake babu ruwansu da abun da masu aikin fasaha suke yi balantana su ce wai ai dole sai an yada manufar ta wannan hanyar fasaha akwai kuma kasashe wanda suke ganin cewa saboda masu tasowa ne su kamata ya yi a ce a dinga nuna mutane irin abubuwan da ya kamata ta hanyar hanyoyin sadarwa da kuma nishadantarwa kasashe kamar su malaysia indonesia da watakila ma hong kong za a ce suna da wani kokarin yada manufofinsu nasu na mutanensu na jama'ar su gwamnati tana amfani da su wajen yada wannan manufofin amma kasashe kamar america da ingila magana ta gaskiya su ba ruwansu da abin da masu nishadi suke yi abin da duk mutum zai yi kayansa kasuwa ta saya shi kenan saboda ka ba a amfani da wayannan a wannan kasashen saboda a yada manufar gwamnati ba kasafai ake amfani da hanyoyin nishadantarwa don yada manufofin gwamnati ba a takaice harkar fina-finai na amerika musamman na amerika suna kokarin nuna wa duniya irin muhimmancin da amerika take da shi ta fuskar tattalin arziki da soja shin wannan za a iya cewa ya yi tasiri wajen yada manufofin kasar a duniya da kuma saninta ba na jin haka ta tana faruwa abin da yasa saboda ai ba kasa ba kasa bai zaka dauki kowane fim na Amerika ka ce wannan fim din kai da yana son ya nuna tattalin arzikin Amerika ne ko kuma yana son ya nuna ingancin siyasar Amerika bane fina-finan Amerika ba a yin su akan wannan babban jigon ana yin shi ne akan karamin jigo wanda ya shafi mutum da mutum ko kuma shafi dan adam da dan adam ko kuma shafi rayuwar mutum da mutum saboda haka sai dai a nuna maka wani abu na demokradiyya ko kuma na zaman lafiya ko kuma na zaman kirki ko kuma na ire-iren wayannan abubuwan amma ba wai a ce an dauko kamar tattalin arzikin kasa an nuna shi a akan muhimmanci muhimmancin sa ba ko kuma a ce da kai an ɗauko kamar siyasa an nuna muhimmancinsa sa ba ko da a siyasancen ne za a nuna maka kawai yadda shugaban kasa ya yi wani mataki ko kuma ya wani abu a wannan lokacin misali a ce an samu wani wata annoba za ta faɗo kan mutane to shi shugaban kasar ya riga da ke matakai sai dai a nuna maka iya mulkin sa salon mulkin sa amma ba gaba ɗayan wai manufofin kasar gaba ɗaya ba ma'ana kenan wato harkar sadarwa musamman nishaɗi ta fuskar fina-finai yana taka wata muhimmiyar rawa wajen fannin sadarwa sadarwa ko kowa ko manufofi a yana yi kwarai da gaske yana isar da sakonni ai sakonnin da ake amfani da su yana yana isar da sakonnin akwai babban jigo da kuma karamin jigo saboda haka yana suna da hanyoyi suna da tasiri kwarai da gaske wajen isar da sakonni daga mai kasashen da yake sun dogara ka tokan akan wayannan hanyoyin sadarwa wajen ilmantar da jama'a su wai kasashen da ba su dogara akan su wajen ilmantar da jama'a su ne ba sa amfani da su wajen yaɗar da manufofin su amma kasashe masu tasowa kamar kasashen afirkiya da na kuma asiya da kuma kasashen larabawa wayannan sun dogara akan hanyoyin sadarwa wajen ilmantar da mutane shi yasa wayannan hanyoyin sadarwa suke da muhimmanci kwarai da gaske wajen wato yada manufofin gwamnati yanzu kuma malamai kafin mu ci gaba ga mabudin kunne For all the wrong that you made right, for every dream you made come true. you loved me. Ooh, baby. sani ma'azu ban sani ba ko yadda mu muka fahimci haka da ni da kai da wasu masu saurari shin gwamnatocin eh. nahiyar afirka sun san da tsarin fina-finai yakan taimaka wa ci gaban ƙasa da kuma yada manufofinta kuwa a yanzu an fara sani zan ce an fara da yake ko a cikin makon da ya wuce mun zauna da sabon minista na watsa labarai na najeriya labaran mako akan irin tasirin da fina-finai za su yi a nan najeriya amma kafin yanzu yawancin gwamnatoci da muka samu duk da irin kokarin da mu muke yi a nan najeriya ba sa yi ma harkar fim kallon wata harka da take da muhimmanci ko take da tasiri wajen fitar da manufa da za a kalli kasar a wasu kasashe a waje ka san a yau din nan ka dubi fina-finan Najeriya sun riga sun mamaye duk wasu gurabe na Afirka. Ko ina ka shiga a nahiyar Afirka za ga ana kallon Africa Magic, ana kallon Nollywood, ana kallon Kannywood, ana ganin Afirka ta irin fuskar ko kuma sigar da Najeriya take nuna a fina-finai. amma mu a nan gida duk lokacin da muka wa wani jami'in gwamnati magana an mai da ɗan fim a najeriya tamkar wani abiyar rima sha kiɗa wanda bai san ma abin da yake yi ba ne kuma harkar fim ɗin kawai abu ne na a gani a yi dariya ba a yi wa harkar fim a nan najeriya a baya kallon wato wani takwabi wanda za ka iya amfani da shi wajen gina ƙasarka ko wajen shuka wani abu da zai sa a kalli ƙasarka a matsayin ƙasa mai tasiri wanda take kawon ci gaba a duniya to sai a kwanan nan ne gwamnatoci suka so mu fahimtar ba haka ba ne gwanda ma kudu so dubu da mu nan arewa inda mu a nan maimakon gwamnatoci su fahimci muhimmancin da fim zai iya yi musamman wajen tsaga al'adar mu da ma addinin mu wanda shi ita al'adar ta mu duk addinin ne ya baibaye ta ko ta ina to kallon fim ake kamar wani abu ne na mutanen banza zaune gari banza wanda ba su san abin da suke yi ba bayan duk inda ka ajiye kwamishina na watsa labarai fim guda ɗaya sai ya aikin da zai fi kwamishinan watsa labaranka a cikin shekara hudun da zai a cikin gwamnatinka in ka sanya da za ka yi da fim ɗin to amma a halin yanzu a hankali dai ana daɗa fahimta amma gaskiya musamman a arewa muna da koma baya a wannan bangare. Eh, ka yi maganar cewa an ci gaba a wasu bangarori na fina-finai a Najeriya musamman Nollywood na kudanci, to wasu kuma suna sukar irin al'adun da ake nuna a cikin irin fina-finan nan za ka tarar miyagun al'adu ne da suka gabata irin tsafe-tsafe da kuma damfara da wani al'amari wanda marasa kyau saɓanin na turai da kace ana zaɓar halaye waɗanda ya kamata a nuna domin ciyar da ƙasa gaba me za ka ce anan wannan gaskiya ne abin da ya sa na ce gaskiya ne shine duk abin da za a fare shi ba tare da an yi mishi alkibla ba to fa waɗanda za su fare shi nan duk yadda suka ga dama haka za su gabatar da shi shi fim kamar yadda na faɗa a farko taswira ce ta wannan al'umma idan al'umma ta zamana tana cikin tsafe-tsafe da sauransu to wanda zai yi fim ɗin shi ma zai fitar da abin da ya daidai da irin tunanin wannan al'umman ne to kaga a nan dole ne gwamnati sai ta yi rawa da tsaki wajen tantancewa da kuma tacewa ma dai na me take so duniya ta gani akan ita wannan al'umma a baya fina-finan nollywood ba fina-finai ne da wata hukuma ko kuma wata kungiya ta sa hannu a ciki ba mutane ne kawai ka zo na zo suka haɗu suka faro abin ba tare da an bi wani tsari kamar policy da gwamnati ta fitar ba shi yasa aka yi ta kuka da irin waɗannan fina-finan in ka lura kuma kafin ma gwamnati ta shigo maza maza sai coci coci suka gane cewa wannan harka ta fina na nollywood za su yi amfani da shi wajen ɗaukaka addinan da su suke so a gabatar sai duk fina al'amuran suka koma kamar ana koyar da wani addini ne duk abin da aka tayar sai ka ga a karshe an koma cikin coci ko abin da ya da wata kungiya take so to a yanzu ne gwamnati ta so mu farkawa daga bacci ta so mu ganewa cewa eh lallai ya kamata ta shigo kwanakin baya shugaban ƙasa ya cire wajen dala dubu ɗari biyu ya saka akan a taimakawa fana-fanan ba saboda kuma ba saboda 'yan siyasa sun fara ganewa cewa za su iya shigowa ta wata hanya musamman ta tallafi don a fitar da akidojinsu ko kuma ma'anar gwamnatinsu ta hanyar fana-fanan amma arewa har yanzu ba mu fara samun haka ba. so jabakar a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI a cikin shirin mu na dandalin fasahar fina-finai tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Tumadala, Profesa Abdullah Umar Adamu. mai yanzu za a iya cewa wace ƙasa ce kake gani a duniya wacce ta fi dogara da sha'anin da ya shafi Eh, nishadi wajen eh, yada manufofinta a cikin harkokin siyasar duniya kasar malaysia saboda kasar malaysia tana su kokari kwarai da gaske daga yada manufofinta kuma an riga an inganta al'adunta tana ɗaya daga cikin kasashen ma da suka fitar da kuɗi masu yawa sosai suke ba yan fim na kasar domin su yi fim irin wanda ya kamata. Yana da wani alfanu a yi koyi da irin wannan musamman a kasashe irin namu. Yana da yana da shi saboda ai yawa ba su da ilimi mutanen mu ba su da ilimi saboda haka wannan hanyar nishadantar ita ce hanyar da za a ilimantar da su to yana da kyau kwarai da gaske. A kasashe irin Najeriya musamman fannin da ya shafi fina-finai shekaru ishirin ko sama da haka da aka fara waɗannan fina-finai wacce irin rawa suka taka wajen yaɗa haɗa manufofi ko wayar da kanin jama'a bisa kan al'amuran jibanci fina-finai. To zai yi wahala a gaya maka kai tsaye ba tare da an riga an auna ba kuma ba auna ɗin ba. amma dai haka a zahirance za ka ce magana ta gaskiya babu wani babban tasiri da suka suka yi saboda fina-finan ba ana yin su bane don ilmantar da jama'a akan manufofin gwamnati masu yin fina-finan suna yi ne kawai don ilmantar da mutane akan wayansu abubuwa da suka shafi kai da kai na mutane ko kuma su kansu suna da wani sakonni da suke son su aika na irin gwanintar su da sauransu amma ba wai zancen al'ummance gaba ɗaya ake son a yi da wani sako dan a yada dan a waya musu da kai ba saboda haka ba wata rawa da za ka ce sun riga sun taka wajen canja al'umma gaskiyar magana babu ba yi haka ba yi ba hmm. kana ganin sakonnin da fina-finan turai da na amerika ke yadawa ba sa da wani tasiri ga mu musamman yankin arewacin Najeriya. babu babu babu kamar da na gaya maka ni na bukatar ma'auni in an ce akwai tasiri to akwai ma'auni da za a amfani da shi a tabbatar cewa ka kam ga dangantaka tsakanin wani abu da ake yi da kuma wancan abin da ya janyo wannan babu wannan ma'auni mutane suna kallon abu yana musu daɗi suna nishadi shi kenan wanda ya shafe shi ya shafe shi wanda bai shafe shi ba bai shafe shi ba amma saboda wasu dalilai ba wai don saboda fim din ba sani ma'azu ya kake kallon irin yadda fina-finan arewa ke tafiya ta fuskar da ya shafi eh, al'adu da kuma addini da dai zamantakewar jama'a a halin yanzu ganin cewa an kai wajen shekaru 20 da farawa To alhamdulillah kamar yadda na faɗa mu a arewa in dai za a fito ta batun kungiya ko gwamnati ta sa hannu ta tallafa gaskiya mu ne kashin baya a samun irin wannan tallafi. Amma alhamdulillah da yake kasan shi ba are duk yadda za ka yi da shi ba za ka iya raba shi da addinin shi da al'adar shi ba. In ma za ka haɗa mu da fina-finan da ake a Nollywood za ka ga har yau ɗin nan da wuya duk irin kushe da tsangwama da fina-finan arewa muke samu da wuya ka ji an ce an samu fim da aka zauna ana batsa zalla kamar yadda ma za ka gani a fina-finan kudu mu muna da kishi na addinin mu da kuma kawaici da yakana irin ta bahaushe wanda ko yaushe suka yana nunawa cikin fim ɗinmu sannan na biyun su irin rikice-rikice da muka samu musamman rikici da aka yi ta samu da gwamnatin jihar Kano ba za mu kushe shi gaba ɗaya ba ya taimaka duk da ba a ji daɗin abin ba amma ya taimaka sosai wajen nuna masu fina-finai cewa abin da suka yi fa yana tasiri ga al'ummarsu ya sa dolen dole da yawa an daɗa nutsuwa kuma fina-finan ma an daɗa tsarkake su ba kamar na da ba sannan akwai ƙungiyoyi da suka suka shigo kamar akwai wasu fina-finai wajen guda shida da aka yi a kano wanda wata kungiya da ake kira sjg ta sa hannu aka yi waɗanda fina-finan duk sun nuna abin da ya shafi shari'a ne da kuma mata a cikin harkokinsu na yau da kullum su ma waɗannan fina-finan sun zama kamar taswira ta nuna yadda ya kamata tun ɗin arewa ya kasance to a hankali dai muna daɗa samun nutsuwa wajen fitar da fina-finan da muke da su in ka duba a yau za a ga fina-finai da suka shafi sarauta suna fitowa fina-finai da suka shafi ba kawai soyayya da rawa da waka ba za ga fina-finai da suke nuna al'ada kuma suke fito da ainihin batutuwa da suka shafi zamantakewar bahaushe ba kamar da da aka mai da hankali kamar fina-finan indiya zalla ba ana samun ci gaba farai da gaske To madalla duka duka da wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri kama tun daga kan Sani Ma'azu shugaban ƙungiyar fina-finai mofan a tarayyar Najeriya sai kuma Profesa Abdullah Uba Adamu masani al'adu da sadarwa a Jami'ar Bayero da ke kanan Dabo tarayyar Najeriya. Ni Muhammad Salisu Hamis tare da ɗaukacin waɗanda suka taya mu da gabatar muku da shirin musamman injiniyar mu Ibrahim Tukurkefi ke cewa da ku mu huta lafiya.